yanzu haka da cikin wasu shugabannin kananan hukumomin jihar taraba na faɗi ba ruwa biyo bayan barazanar da kansiloli ke yi na tsige shugabannin kananan hukumomin lamarin da ake dangantawa da rikicin siyasar jihar a tsakanin bangaren mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar da kuma wasu 'yan majalisar tarayya da ke neman taka masa birki game da batun tsayawarsa takarar gwamna a zaben shekarar baɗi tuni ma har wannan guguwar tsigewar ta kada karamar hukumar ibi da ke kudancin jihar da kawo yanzu har kansilolin karamar hukumar suka mika shugaban karamar hukumar su takardar neman tsige shi honorable sanusi muhammad sambo shine kakakin majalisar kansilolin karamar hukumar shugaban karamar hukumar muna tuhumar sa da aiwatar da aiki ta gwamnati ba a bisa kan doka ba akwai zama da ya kamata ya rika yi don aiwatar da aiki na yau da kullum na gwamnati kamar f and gbc meeting da ya kamata ya rika yi da shugabansari kansila da daraktoci dinsa tun da ya shigo wannan kujerar mulki bai taba yi ba kuma mun nemi jawo hankalinsa da ya gane cewa hakan ba daidai ba ne bisa tsarin doka ya kasa hankalta mun ba shi shawara ta baka da baka bai iya gane hakan ba muka tura mai takarda ta farko ya ki responding yanzu muka ga ya dace mu ɗauki mataki akan haka yanzu haka dai ana ma danganta wannan dambarwa da rikicin da ke akwai a tsakanin mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar da ke samun goyon bayan shugabannin kananan hukumomin jihar da kuma wasu 'yan majalisar tarayya da tuni suka fara zawacin kansiloli zargin da kansilolin ke musantawa honorable tasiu abdulkarim magaji ne walkitar rimi uku ibbi ni difti leader ne na kansil batun maganan wanda ya samu har ga Allah babu wanda ya samu babu ko wanda ya samu don mu muka yi don mutum ya ce kowa ne ya saka kowa ne ya saka mu mun sani tsakaninmu da Allah muke yi muna kuma yi don mutane ne kuma ga duk kuma kake domin mutane domin kuma Allah Allah zai taimake ka kai shi wanda yake ganin cewa ko yana zargin cewa ko domin wani ne shi dan majalisar tarayya yake magana shi ko ba mutum ne wanda yake ko kaso ko kake ko mai gidansa ne mai gidanmu ne ka gane ko amma kuma shi na imani da Allah ne ganin ke ga kan ne ran ko haka wallahi bai dauka ya bamu da cewa ku domin ku je yi kaza ba to sai dai kuma a martanin da mai da shugaban karamar hukumar Ibn Honorable ka Adamu ya fa musanta zargin da kansulolin ke yi da cewa wani ne ma ke son yin amfani da su irin yawo da maganganu ne miyagun maganganu da zai haddasa fitina. to wani kawo yanzu ka samu takardar da su sulonin suka tura maka sun ce sun tura maka takardar tuhuma da na tsigiya. ni ba samu wani takarda ba. to ni kiran da nake ma al'umma na shine ina kira ga al'umma duka mu hada kai yin wani abubuwa na na haddasa fitina ta hanyar waɗansu su ringa zuga waɗansu domin cimma wani su ba zai sai mu ko'ina ba. wannan abubuwa aiki ne na Allah shugabanci Allah ke bada shi idan Allah ya ba mutum shugabanci ko da ka ga ranka baya so ka daure zuciyanka ka yi hakuri yana da lokaci sai ka tuna cewa fa da ba shi bane yake kan wannan wuri wani ne gobe kuma zai kasance ba shi bane yadda ka ba wani haɗin kai yau gobe kai ma wata kila Allah ya ga damar ya zama gobe kai ne zaka zama shugaba da to zaka so kuma ka samu goyon bayan mutane Ko idan yau kai baka ba da haɗin kai ba gobe idan ka zama shugaba to kar ka yi tunanin kai ma zaka samu goyon kai ka haɗa yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da ma tuni aka fara haramar zaben shekarar baɗin ibrahim zo sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya